Gwamman 'yan kasar ta Nijar da suka hada da manyan ma'aikatan gwamnati da wasu hamshakan 'yan kasuwa ne ke tsare yanzu haka a ofishin hukumar 'yan sandan farin kaya wato feji a ci gaba da wani gagarumin binciken da aka kaddamar a game da hazon da ke tattare da ayyuka da dama da aka yi tsakanin shekarar 2007 zuwa 2015. Daga cikin waɗannan batutuwa da ake zargin an yi da ciki akwai maganar shinkafar da kasar Japan ta tallafa wa Nijar sai wasu makudan miliyoyin sefa da aka yi tanadi domin biyan diyar ƙauyawan da ayyukan ginin asibitin madatsar kan daji suka shafa da kuma wata badakalar kuɗaɗe a asibitin fudiriyar da ke birnin yamai da dai sauransu sakatare janar na ƙungiyar yaƙi da cin hanci transparency reshen niger maman wada ya yaba da wannan yunkuri tare da nuna buƙatar hukumomi su adalci abin da muke so a yi aiki da dokoki na ƙasa abin da muke so 'yan ƙasa su sama ɗaya ba wanda ya wani wato mu muna fatan a ci gaba ba a fara ba a hasa ba a fara ba kuma a riƙa tsambari wato a yi aiki yadda ya kamata don saboda kayan jama'a na jama'a ne kuma wanda tsaki kayan jama'a ya ma jama'a laifi kuma akwai dokoki na jama'a waɗanda ya kamata a yi aiki da su don saboda an taɓa kayan jama'a ka a yi son rai ka a zaɓo ni can daban a'a saɓanin yadda aka saba gani a can baya a wannan karan hukumomi sun ginda sharuɗa ga waɗanda aka cafken su kuɗaɗen da suka wawura kafin su samu kansu matakin da ila ƙane na ƙungiyar 'yan jarida masu fatan an yi haske a sha'anin mulkin ƙasa ya bayyana gamsuwa da shi wannan ya bambanta ga abin da muka gani can baya inda ake kama mutum ka ake wani lokaci ya kwashi kuɗin gwamnati masu yawa an je an kai shi gidan kwaso sai ka ya zama kawai sarki a kwaso eh, to yau in ya zan ana amshiwa ne wallahi muna jin daɗin haka nan kuma ya kamata a ce an kama wannan kuɗi an maida su cikin betulmalin gwamnati domin su unwani duka 'yan ƙasar Nijar. Sai dai sakatare janar na ƙungiyar Transparency na cewa ramka kuɗaɗe kaɗai ba zai yi maganin mahandama dukiyar jama'a ba sai idan an haɗa da gurfanar da su gaban kuliya domin matakin hukunci ya biyo baya. Da a ce a biya ne wato kama an ba mutane shari ne kahin a nemi da abin wato sun juya kuɗin sun zama ma wajen sun mulka su ko sau goma ko sau ɗari ma kenan ba shari ba ne ake ba mutane a'a laifi ne suka ma kasa kenan in an ɗauke su kansu yi lahi su biya abin da suka ɗauka kuma a yi musu hukunci bisa lahin da suka yi. Ya zuwa yanzu bincike yana ci gaba da rutsawa da wasu mutanen da sannan a hankali sunayensu ke bayyana a jerin waɗanda ake zargi kuma a cewar wata majiyar gwamnatin matakin zai ci gaba da zakulo dukkan wasu ayyukan a sha da ake zargin an tafka a tafiyar harkokin mulki a zamanin gwamnatocin da suka gabata kawo wacce ke ci a yau da zumar mayarwa ƙasa abinda aka wawura. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.